بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد barka mu da saduwa a wannan yammaci na ah, hudu ga watan jumadal akhira hijira ta 1446 wadda دي daidai da shida shekara ta 2024 ta miladiya a samun darasi na 112 a cikin karatunmu na riyadu salihin wanda yanzu za mu shiga wato littafi na farko da duk wancan duk mukaddima muke duk wancan abuwa yanzu za mu shiga littafi na farko shine a kitabul Adam. al'adab wato kamar da yadda yake a hausa ɗin ladabi ai wato yadda ake gudanar da abubuwa tsarin da shari'a da sunna suka kawo na yadda za a ɗabi'antu da ayyuka da ɗabi'u saboda haka ana sa shi ne abinda ya danganci ɗabi'a da abin da ya danganci halaye na yin abubuwa na mu'amala shi ne ake sashi a cikin kitabul adab saboda haka za ka ga akhlaq ana ambaton su a kitabul adab da yadda ɗabi'u wato halaye ana ambata su a kitabul adab haka zalika yadda mutum zai yi abubuwa na rayuwa kamar yadda zai yi bacci yadda zai ci abinci yadda zai sha ruwa yadda zai yi tafiya yadda zai zauna a majalisi yadda zai yi a mu'amala da 'yan'uwansa, yadda zai sallama in ya haɗu da ɗan uwansa duk waɗannan na mu'amalar yadda zai yi abubuwa ɗin ake kira a wato al'adab waɗansu kan ce al'adab ladubba waɗansu kuma ce al'adab bi ma'ana jinsi jinsi na ladabi a an aka ce ɗabi'a ka taɗaita shi don ɗabi'a huluk ne akhlaq shi ne ɗabi'a to ita kuwa al-akhlaq suna cikin adab ba amma ba su ne kaɗai adab ba yanzu ka ga kamar akwai adabun nau da duk babbaci haka ne eh, eh, eh, amma sukan ambaci hatta ɗabi'ar banza a cikin kitabul adab don a guje ta ta babin a guje ta tahzib kenan wato inda mutum zai gyara umsa. to kaga kamar kaga ana cewa adabu nau na dubban bacci adabu dukhulu suq na dubban shiga kasuwa eh, adabu qada'il haja hada akan faɗi da yake wannan suna yin sa a fiqhu hmm, sun kebance shi da yin sa a cikin fiqhu na dubban shiga ban daki hmm. amma dai al'adab din shine wanda yake kalma jami'a in ka tsaya ka duba abubuwan da wato bukhari ya kawo a cikin kitabul a cikin jami'ar sahih sa kitabul adab kitabul adab da za ga irin haka abubuwan da suka kunsa to shi imam malik shi a cikin almuwatta sai dai kira shi abu yana yana ya bayyana hukunce-hukunce da abubuwan da suka zo a wannan babin a cikin abin da ya kira kitabul jami' littafi mai tattaro abubuwa daban-daban kamar da uh, wato za a ce miscellaneous <laughs> to za a ce miscellaneous to amma yana nufin wato abin da yake nufi din da yake nan al'ada to wannan babin wannan littafin kenan nan sa akwai abuwa guda goma sha biyar kenan babuka goma sha biyar su ne waɗanda ya kawo su kuma duk sun kunshi wato halaye ɗin kyawawan halaye da kuma yadda ake waɗansu daga cikin al'amura duk da yake daga baya zai kawo sauran amma sai ware su a cikin littafi guda kamar kaga bayan yana da kitabu adabu a wato adabu ta'am kitabu libas kitabu salam kitabu iyadatul marid adabu safar ka gani amma da sai ware su da littafi daya amma dukkanin suna cikin kitabul adab to الباب الرابع والثمانين بابنا تمانين دهدو باب الحياء وفضله والحث على التخلق bihi. Babun kunya da falalarsa da kwadaitarwa kan ɗabi'antuwa da wannan ɗabi'a ta kunya alhaya abinda ake nufi shine a inqibabun nafs an qaba'ih wa tarkihi wato takurar zuci ga barin yin abubuwan da suke munana da kuma barin abubuwa da suke munana ɗin wato ko baka bari ba a gani a cikin zuciyarka ta takura ba so kake ba Ta wannan kunya ce ita ce shi ne asalin ma'anar kunya amma dai kunya tana kuma ya zuwa ga atark barin yin abu shi sa ake ganin waɗansu ana ganin wato kunya kamar wato rashin ƙarfin zuciya ne kamar rashin jarinta ne kamar tsoro ne wannan suna ganin kamar tsoro ne shi sa za ka ga a kamar yadda a cikin bukari ya zo cewa kamar yadda ma za mu karanta kai eh a nan hadisi na farko mutumin da yake ma uwansa wa'azi kan kunya mm, yana masa wa'azi ka daina jin kunya mm, to saboda ana ganin ita kunyar wato kamar nau'i ne na tsoro da rashin jarinta da rashin karfin hali eh, ko eh sai ka kunya mm, ka ka fito ka fito da kunya riga ce da ya ce saboda tsananin kunyar da yake da ita eh. to a haga ai ba ba wai rashin jarinta ba ce abin da ɗin da ma'ana ita kunya ana alakanta ta da barin yin abu mm. barin yin abu ka kasa yin abu ba don saboda tsoro ba sai don saboda zuciyarka tana takuruwa a kan kai abin yake bai dace ba a akan kai abin da yake bai dace ba ba za ka samu karfin hali da za ka zo kai wannan ba shi yasa za ka ga akan ce ma akan ce me yin sako wani lokaci za ka ake cewa ma hadhihi al-jur'atu ala Allah menene wannan karfin hali karfin rai akan saba ma Allah hmm, saboda ana ganin wanda yake ba zai iya barin abin da Allah baya so ba har ya je yayi to lalle kuwa yana da karfin rai hmm, yana da karfin rai ya ji abin Allah baya so amma ya je ya yi shi to asali to wannan shine ma'anar kunya duk da yake eh to ai abin to me yasa in aka ce mara kunya me ake nufi duk da yake wannan hausa hausa ce fa ba ba shari'a ba ce to aka ce mara kunya me hausa suke nufi ne eh? eh zargi ne amma me suke nufi yana aikata abin da zai yi Allah a'a ba wai bai Allah tsara shi ne wato abin da yake mummuna zai iya yin sa baya shayi baya jin nauyin barin abin da yake mummuna yanzu kamar kamar kamar a ga yarinya ta fita ba ko fatala a kanta ba sai a ce wannan mara kunya ce saboda ba ta jin a nauyin zargin da za a yi mata ba tana ganin ba komai bane wannan ba ta da kunya mm. kuma ba shi yasa ba wanda yake so kamar mutumin da yake kamar irin yan mutane marasa tarbiyya wanda yake so ya ci mutuncin wanda yake so ya ci mutuncin a sirkansa ba zai cin mutuncin nasu ba sai zai sha giya in ya sha giya za ta fitar masa da kunya saboda haka abinda ba zai iya ba sai ya zo yi ko eh, to ai shi din to ita kunya ita ce wanda yake za ta hana ka yin abin da yake bai dace ba hmm. na daga an dauke ta daga hayya ne hayya wato na rayuwa wato kamar ita ce jinsin rayuwa an mutum yana da ita rayayye ne shi to hadisi na ɗari saboda haka wannan babin zai kunci bayanin ita kanta kunyar da falalarta da kuma abin da ya zo na kwadaitarwa kan a ɗabi'antu da wannan ɗabi'a saboda haka tana daga cikin ɗabi'u to kuma kun ga tun da ɗabi'a ce a wato ta daga cikin sifofi aiki da ita yana daga cikin ayyukan zuci tunda ayyuka akwai na gaba akwai na harshe akwai na zuciya to daga cikin ayyukan zuci akwai ita wannan kunya aiki ne na zuciya tunda daga zuciya ake daga zuciya ce daga ɗabi'antuwa da ita ɗabi'a ce da mutum zai ɗabi'antar da zuciyarsa akan yinta na'am na'am kunya da suke gida hmm. musamman da ɗan fari eh kuma wannan ita ma ɗan mutar wanda shi ne ɗan fari mahaifiyarsa hmm. wata son wata hari sun ka faɗi wata ta iya ma da shi da gida saboda hmm. kunya sai da ya mutu da ta fi dinga cewa kunya ta ce ce ta hana ta ce kuma dinga cewa wannan ba kunya ba ce son ta gida ta gaskiya ne wannan ya ɗaya daga cikin ah, al'adu da ba dace da musulunci ba tunda ba wannan ne kunyar ba ai ba abun ki ba ne ba barin yin mu'amala barin yin barin zama tare da dan farin din da mu'amala tare da shi ba don abu ne na mummuna ba wai don ka nuna kan cewar kai wato ba mai nuna soyayya ba ne gare shi in kana nuna soyayya a gare shi sai a ce ba ka jin kunya <laughs> ba ka jin eh haka suke cewa amma fulani suna da nasu adadin fulani eh akwai nau'i na kunya na'am mm. a fulako na fulani nau'i ne na abin da ya kunshi a zai iya fadawa cikin waɗansu abubuwa waɗansu rasta na kunya amma irin kunyar su ma irin wannan kunyar ai fulani din ne suke da ita wanda suka wuce da suka wuce iyaka da ita suka wuce mm, sun wuce iyaka da ita sai ka ga akwai sai ka ga abin nan ana manta muna yara ake gaya mana wata mace ɗanta yana ta kuka yana ta kuka saboda dan fara ne tana goye da shi ba za ta rarrashe shi ba mm, ashe ba shi da lafiya ne yara kawai ta kyale shi haka sai kuka sai kuka hmm. na'am to daga cikin hadisai hadisi na 680 shine na farko a wannan babi an ibn umar daga abdullah ibn umar radiyallahu anhuma Allah ya da shi da shi da sayyidina umar anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin min al ansar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta wajen wani mutum min ansar daga cikin wato mutanen madina al-ansar mazaunan madina shi wannan mutumin ibn hajar yace lam aqif ala ismihi ban ban san wane ne ba yawanci in ana so malaman hadisi in suna so su su in an ambaci irin wannan kissar sai su tattaro riwayoyin daban-daban to sai ga wata riwayar ta fito da sunan a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce da wani yana yin kaza to wannan shi ibn hajar yace lam aqif ala ismihi ban samu gano wane ne shi ba wa huwa ya'idu akahu fil haya alhali yana yi ma dan uwansa wa'azi akan kunya wa'azi wato ma'ana yana hana yana yana um, yana kwadaitar da shi yana tsoratar da shi akan yin kunya wato kenan yana a umarni yana hana shi ya kunya yana umarnin sai daina jin kunya faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da'ahu ya ce kyale shi fa innal haya'a min al-iman domin ita kunya tana daga cikin imani yace kyale shi fa innal haya'a ita kunya min al iman tana daga cikin imani eh, shi ne to hatta shi kansa dan uwan shi ba ba a san shi ba in ba a san shi asalin ba ba yaushe za a gane dan uwan nata eh, <laughs> na'am wannan ne na'am da kyau na'am za a gabata da kyau auren farko da ake yi eh. eh. irin abubuwa za a kai amma ya

abin da yake mummuna a shari'ance da abin da yake mummuna a ɗabi'ance da abin da yake mummuna hatta wajen mu'amala kamar alal misali a irin kunyar annabi sallallahu alaihi wasallam ran da mutane suka zo an yi auren matarsa an kira su an yi walima a cikin ɗakin matarsa yana so ya zauna tare da iyalinsa amarya yana so ya zauna tare da ita mutane bayan sun zauna sun ci abinci sai suka kama zauce suna ta hira ya shiga ya fita suka kasa ganewa ya shiga ya fita suka ci gaba suna zaman su gani sai Allah ya kore su sai Allah ya kore su eh yace ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nadirina inahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadith inna dhalikum kana yu'zi an-nabiy fa yastahi minkum ka gani abin yana cutarsa amma yana jin kunyar ku yana jin kunyar fuskantar da ku da abin da zai bata muku saboda in yace ina bukatar ku tafi ai kaga akwai ɓaci ne ka wato ka ji kan cewa kamar ka ɓata musu to barin ka yi wannan saboda kana ba kana gudun ka ɓata ma wani wannan kunya ce to kuma wani ta daga cikin kunya mahmuda kyakkyawa saboda kada ka fuskanci dan uwanka da abin da baya su. kada ka fuskanci dan uwanka da abin da baya su. to shi ko Allah sai ya ce wallahu la yastahi min alhaq ya Allah baya jin kunyar gaskiya sai shi sai ya kore ku Allah ki kan malamu malam gali dan muna kare da muna tafsirin wannan eh, eh, eh, a cikin karatun ashifa ne ga muke karantawa da ya kawo yake cewa wallahu la yasa inna dalikum kana yu'min nabiyya fa yastahi minkum wallahu la yastahi min alhaq sai ya kara yake shi ko Allah zai kore ku <laughs> yake shi Allah baya jin kunyar ya baya jin kunyar gaskiya sai ya kore ku dan saboda kishinsa da annabinsa sallallahu alaihi wasallam to kaga ai wannan barin barin abin da yake ba a barin abin da yake mummuna zai iya zamantowa mummuna a cikin shari'a zai iya towa mummuna a cikin ɗabi'a zai iya towa mummuna wajen fuskantar dan uwanka da abin da yake zai bata masa hmm? ko da ku gaskiya ne amma in zai bata masa din sai dai a gani sai dai a gani a fuska ya zama to kanca mutum ya fahimta ya gane hmm? ko da yana cutar da kai ai shine kunyar shine kun yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ba shiga yayi yana tafta gashi Allah ya faɗa inna zalikum kana yu'dhin nabiyya wannan yana cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam fa yaftahi minkum sai ya rinka jin kunyan kaga kenan ya ji dacin abin yana cutar da shi amma ya haɗiye wannan dacin don kada ya fuskance ku da abin da yake zai zamanto ya ɓata muku ya bakanta muku shi yasa babu mai yin wannan sai kari ne amma wanda yake ba kari ne ba shi ko ba shi ba ruwansa a ah, sai a duk komai zai faru duniya sai duk abin nan duniya ta tashi muttafaqun alai wannan hadisi muttafaqun ya yace to annabi shahid anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci kunya cewa tana daga cikin imani fa innal haya'a min iman wato dabi'a ce wadda take ta imani ma'ana imani shi yake sanya kunya kuma ɗabi'antuwa da ita wato imani ce bi ma'ana Allah zai ba da lada saboda dukkan aikin imani aikin ibada ne idan mutum ya yi abu don kunya to Allah maɗaukakin sarki zai ba shi lada na'am taban akwai kunyar da ba za a yi ta ba wanda take ba za a kira ta daga cikin imani ba shine mutum ya bar abin da yake wajibi saboda tsoron mutane ko kuma saboda gudun ya bakanta ma mutane eh, tana gudun kana gudun ka bakanta ma mutane saboda haka ka bar wajibi hmm? yanzu kamar a kamar liman ne yana sallah sai alwalarsa ta kare ya a'a ya za a kamar ni a ina sallah a gina fita wato alwata ta karye wato na ma kasa ma tsare ma tsarki ta mutane za su ce min cewa wannan ma bai cancanci ne ba dama ba salihi ba ne ya fiye ciye ce dama ka zane sai ci gaba da sallar haka ba alwala saboda me yana da yana jin kunyar mutane yana jin kunyar mutane to kaga wannan wannan ai kaga wannan ba kunya ba ce barin abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarni da shi don saboda tsoron mutane shi ne wanda zai zo a Allah maɗaukakin sarki zai tsayar da mutumin da aka yi wani abu na sako a gabansa sai ji tsoron mutane bai yi inkari ba Allah maɗaukakin sarki zai tsayar da shi a gabansa ya ce an yi abu kaza me yasa baka yi inkari ba sai yake saboda tsoron mutane Allah sai Allah ce ni ya cancanta ka ji tsoron to ga wannan ya bar abin da yake Allah madaukakin sarki ya yi umarni da shi saboda ne saboda tsoron mutane saboda wato kunya jin kunyar mutane hmm. tambaya ɗan matsalar karawa ce su ne ga ya kace ya kanta hmm. amma ke da cewa bai kuma yana da wani kaga ne ke yi eh, shi ne ka zauna da jahilci ba eh. ka zauna da jahilci ke gum da jahilci eh. hmm, ka yin tambaya abin da yake baka gane ba saboda kana jin kunyar a ce haba yanzu kamar yanzu a ce wannan kowace muna ganin a cikin majalisi a ce wani dahumi ne a ce wani kaza ne saboda haka sai ya shiru ya zuwa da jahilci shine ya Aisha take cewa رحم الله نساء الأنصار الله يجدن ماتن الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين كنيا بتحنا سوء سسان الديني با مسان الديني shi yasa din kuma ake son a yi tambaya to wani lokaci tambar ita take hana a wato mutum ya samu ya kawar da jahilcinsa wani lokaci kuma kunyar a kunyar ba za ta kai ya zuwa ga wato aibi a cikin addini ba sai dai takan kurce maslaha yanzu kamar kunyar abdullahi bin umar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya jefa tambaya ya ce akwai wata bishiya misali ce ga mumini sai kowa ya suka ta kawo bishiyoyi shi ku abdullahi bin umar a zuciyarsa yana ya san cewa ya fahimci cewa dabino ne sai bai faɗa ba saboda me kunya yana ganin ga abubakar ga su umar mahaifinsa duk ba wanda ya magana shi kuma da ɗan ya za a iya zo ya magana daga baya da ya gaya ma mahaifinsa shine yake cewa aini a ce da ka faɗa ya fi mun kaza da kaza <laughs> eh, saboda haka shi ya saɗin wato hatta wajen kunyar ɗin shi ya saɗin sai ana aunawa ba koyaushe ne wato kunyar za ta zamanto irin wanda ake so din ba na'am haka waɗansu suke gani waɗansu suna ganin tsoro ne akwai nau'i amma ai ba za ka ce tsoro ba ce tunda in ka ce tsoro ce ka tufanta annabi sallallahu alaihi wasallam da tsoro kenan waɗansu ai kamar shi wannan minar ansar din da yazo yake ma dan uwansa wa'azi akan kunya ai saboda shi ya ɗauki kunya nau'i ne na tsoro hmm? ka daina jin kunya kai matsoraci ne ka fiye jin kunya a ka irin wannan to waɗansu shi yasa ai kaga su turawa in suka ce mutum mai kunya ne timid wato ba jari ne bane ba shi da ƙarfin hali matsoraci ne mm. timidity a wajen turawa wanda yake nau'i ne na kunya shine wato rashin rashin courage rashin shaja'a rashin jarunta kan kai abu rashin jarunta ku tsoro ne to zuwa aka suka gani to muku a musulunci ba shi ne ba shi ne kunya ba kunya ba timidity bane hmm. eh, duk da hata yadda ma ake yadda su turawa suke fassara shyness na kunya din ba shi ne na musulunci ba domin shi shyness a kunya su a wajensu wato a akasin akasin jarumta ne na haka bai kunya su a wajen su ba jarumi bane. ne bai kunya ba jarumi bane. ita ko a musulunci ba haka take ba dan ba zai yiwu a ce annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sifantu da kunya a ce ba jarumi bane. ba ka da karfin halin yin abin da yake mummuna to wannan bai nuna kan cewa kai jarumi bane. wanda yake da karfin halin yin mummuna dai ana ganin shi jarumi ne a wannan ba jarumi bane mutahawwir ne mutahawir ne al-mutahawir shine wanda yake mai yin abu gaba gadi ba tare da duba da akibar ba hmm? makahon makahon akiba makahon karshen al'amarin da zai zo bayan aikin sa na'am ya yi sallah yana sana ba shi da alwala yana sana ya yi sallah ba shi da alwala ga mai ahalari yana fada da duk wanda ya yi sallah ba shi da alwala ya kafurka da gangan <laughs> Eh? wata tawili zai wai ko za yana da tawili wata tawili ya ba zancen shakka ya san ba shi da alwala a su sallar su tayi su sallar su tayi in ba su sani ba amma da sun sani kamar alal misali sun ji karewar alwalar tasa da rihi alal misali jawari ya taho daga wajen liman wataƙila hadda sauti ya taho daga wajen liman suka ga liman ya ci gaba da sallah hmm? wanda duk ya ji wannan kuma ya kyale liman yake yi to shi a sai su dau mataki eh, sai su dau mataki suna yi sai su taka ko bai janyo su ba sai su wuce su ture shi kawai su je su taimaka gaba da sallah ai ba shi da ai ba shi da yanzu wannan yana da wata alfarma ai subhanallah za a ce masa ai aka ci gaba da sallar tare da shi shi ne sallar ta ɓaci in aka kyale shi ya ci gaba da sallar sallar ta ɓaci ta a duka sani eh sun sani sun sani eh, ai sun sani yana ya a nan wajen da excellency wato ba sai da yakinin sani ba galabatu zanni zato mai rinjaye wannan ya wadatar za su yi aiki da shi wahani ne ba za su yi aiki ba kamar alal misali sun ji wari ya kai ko liman ne ne eh, ko daga wajen liman ne eh dan ya wato daga to wannan eh, wannan abin da ya zo daga da wahani shine wahani kawai ka ka kintata ka faɗa ka zo cikin zuciyarka ka fade shi amma yayin da ya zamanto cewa ta gina shi ne a bisa zato mafi rinjaye bi ma'ana ka ga ƙara'in ka ji warin daga wajen yake ka ji sauti kuma ka ji warin ya taho daga gaba ba daga dama ba daga hagu ba kuma kaga yayi shiru to a nan wajen ka sai kai aiki da galabatu zanni sai kai aiki da galabatu zan sai kawai ka taka sai ka je ka zamanto ka zamanto liman shi kuma ka kawar da shi hmm. watakila ka taimake shi ma wannan masallacin da amma liman ya kai shi ta eh

ai ba yau ne wannan rikicewar tunani ne rikicewar tunani rikicewar tunani za ta isa in an san da wannan ta wannan ai ai wannan shine kwarai da gaske marfu <clears throat> an hulqalam na'am al-hadith al-hadi wa 80 ba'da 600 hadisi na 681 wa ni imran ibn al-husayn daga imran bin al-husayn radiyallahu anhu Allah ya dade shi qal yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya al-haya alhaya'u la ya'ti illa bi khair muttafaqun alayh kunya ba ta zuwa da komai sai alheri hmm. duk abin da aka gina shi akan kunya to ba zai samu ba zai kawo komai ba sai alheri saboda haka in aka ce ka in kana jin kunya zaka zo ka rasa abubuwa ne hmm. duk abin da zaka rasa ka rasa in dai ka gina shi ne bisa kunya alheri zaka samu hmm. to wannan kun ga ya nuna cewa ita kunya inda ita ce kunya ta hakika a cikin shari'a wadda aka yarda cewa ita ce kunya shari'a to ba ta da wata akiba sai alheri ba a samun kunya da za a ce sai an duba a gani wannan kunyar kyakkyawa ce ko ba kyakkyawa ba in dai kunya ce ta shari'a to akibarka karshen ta ba zai zamanto komai ba sai alheri haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hmm. to da duk abin da za a gina shi akan kunya a ce a fita kunya irin abin da za a ga hausa suna faɗa nan kan a fita kunya wato bi ma'ana ka yi abin da yake ba za a ce ka aikata mummuna ba to nan ba abin da zai kawo sai alheri wata riwaya muslim a wata riwaya ta muslim alhaya khairun kullu kunya alheri ne dukkaninsa a wato kunya alheri ce dukkaninta ga baki ɗayanta alheri ce auƙal ko kuma yace alhaya kulluhu khair ita kunya dukkaninta alheri ce wato babu wani abu na kunya wanda za a ce ba alheri ba wannan yana ɗaya daga cikin wato lafuzza da suka zo a cikin shari'a da Allah ya rataya wato hukunci da su cewa hukuncin ka shine alheri ce ga baki ɗayanta babu zancen tafsil a ce wani lokaci takan zamanto alheri wani lokaci takan zamanto ba alheri ba eh, to shi yasa din kaga annab sallallahu alaihi wa sallam da ya ji wannan al'ansari yana yi ma dan uwansa wa'azi akan barin kunya sai ya hana shi eh, domin inda ba dan a ce alheri ce baki ɗaya ba zai hana shi ba da sai ya kyale shi ce eh to watakila kana hana shi wato mummunan kunyar ce kama da yake ta kunya ga baki ɗayanta babu mummuna a cikinta sai ya hana shi ya rinka hana ɗan uwansa jin kunya hadisi na 682 wa an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairar Allah ya yarda da shi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al imanu bid'un wa sab'un aw wasu wa sittuna shu'ba imani a wato saba'in ne da 'yan kai ko sittin da 'yan kai na rassa wato yana da rassa saba'in da 'yan kai ko sittin da 'yan kai shi ne daga uku zuwa tara wato sittin da uku zuwa sittin da tara ko kuma saba'in da uku zuwa saba'in da tara fa afdaluha mafi falalar rassan imani qawlu la ilaha illallah shine fadin la ilaha illallah wato shiga musulunci yayin da mutum ya faɗi wannan kalmar ta shiga musulunci to ya zo da mafi girman rassan imani wa adnaha mafi koma bayanta eh, mafi koma bayan waɗannan rassa imatatul adha an tariq kawar da cuta daga hanya wal haya shu'batun min al iman kunya rece ce daga cikin rassan imani wannan hadisi muttafaqun alai kuma ya gabata a cikin wannan littafi hadisi na 25 yace to a cikin wani babi kenan a cikin babu sabri eh, cikin alfa amma ni ban gan shi a eh. amma a ciki akwai wannan hadisun a babu sabur hmm. yawwa maimakon 125 eh, a hassan hadisi na a cikin wani babi kenan eh, babu bayanin kasarati turuqil khair eh, Babu bayanin wato yawan hanyoyin alkhairi eh, hanyoyin alkhairi masu yawa 125 ne na albibu wato yan kai bi kasril ba'i wa yajuzu fathuha a ce babu wa huwa min as-salatati ila al-ashara shine daga uku zuwa goma kamar yadda muka ce wa shu'ba abinda ake nufi da ash-shu'ba reshe al-qit'a wal khasla yanki ko kuma tada wal imata abinda ake nufi da al imata al adha din nan al izala gusarwa wal adha abinda ake nufi da al adha ma yu'zi duk abinda yake wato yake kawo baci abinda yake cutarwa ka hajar kamar dutse wa shauk kamar kaya watin da tabo wa ramad da wato toka wa kazar da dauda wani hawizali da makamancin wannan to mu mu mu daudar ma muke kawowa a kan hanya sai ga mutum a gida ko kuma ka ga mutum kwatamin gidansa maimakon in ya kwashe ya yashe ya je ya sa shi a a waje inda za a kwashe shi kan hanyar mutane zai sa ko ba ta kai magana ba cikon eh, me almuhim wai maimakon ka kawar da cutar mu maimakon mu kawar da cutar kawo ta muke eh, a tsakiyar hanya hmm. Hmm. eh ko zuba shara gudanar ruwa to kawar da wannan duk yana daga cikin imani idan mutum ya yi ko irin yadda za a ga wani lokaci muna jin nauyin yin wannan kuma wallahi hanya ce ta samun lada kana cikin ana cikin tafiya ka ga abin nan a irin masu ɗaukan itace din nan a hanya ga itace ya faɗo akan hanya ko ba tsaya sun ɗauka ba kai kuma ka taho sai ga motoci suna ta wucewa suna kyale shi ba wanda zai tsaya ya dauka kuma wannan itacen zai iya sarrafa hadari har rayuka su salwanta to ka gani ka tsaya kai fakin a hanya duk da kana gaggawa amma in fa waje ne mai aminci ba inda za ka dauke <laughs> wannan itacen eh, amma in waje ne wanda ka san akwai 'yan kwanta-kwanta saboda eh Eh, ba ma mamaki kwarai in aka san eh, sosai yau da rashin abinci kun ga rashin abincin al'ummar rashin abinci zai sa hatta ayyukan zamun lada din ma suna gagara mm. shi yasa din ai ni'imar aminci take da mi allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min qaw in Allah ya amintar da mutane daga tsoro to in <coughs> to lokacin nan komai sai a yi dukkan maslaha zai ta amma inda tsoro hatta addini ma ba zai yi ba yanzu kaga kamar wannan kaga aiki ne na ma'arufi amma halin tsoro zai zama to uzuri kuma wai ba wai za a ce wanda ya haka ba shi da imani ba a wannan shine imani ka tsare rayuwarka hadisi na 683 wani abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu daga abu sa'idin al-khudri sa'ad ibn malik ibn sinan al-khudri daga banu khudra kenan cikin al-ansar qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an min al-adra'i fi sidriha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi tsananin kunya bisa budurwa a cikin a cikin garbukarta a cikin can kuryar daki alkhidr wato a cikin al'adar larabawa idan suka yi gida akwai ɗakuna na waje to a can kurya a can ake sanya 'yan mata saboda a basu su cikakken kariya ba zai yiwu wani ya zo wajensu ba ko su fita sai sun keta cikin gidan to yayin da mace take cikin nan 'yan yarinya waje take budurwa take cikin nan wato fitowa ma kunyar fitowa take yi to shi ne ya sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam jin kunyarsa ta fi haka ta fi kunyar wannan a irin 'yan mata din fa'ida ra'a an yakrahuhu idan ya ga wani abu da baya so arafnahu fi wajhihi muna gane shi a fuskarsa sai dai mu gane a fuskarsa amma ba zai yi magana ba saboda kunya baya so saboda baya son ya fuskance su da abin da ba sa so tunda ka san ɗaya daga cikin kyawawan a ɗabi'u na addinin musulunci shine ka fuskanci waliyati ala nas ma yuhibbu an yu'ta ilai ka zo ma mutane abin da kake so su zo maka da shi wato ka zo ma mutane abin da zai faranta musu ba abin da zai bakanta musu ba wannan kyakkyawar ɗabi'a ce to wanda yake wannan ko da kuwa a wato kai za ka cutu saboda an yi maka abin da baka so ka yi haƙuri akan wannan to wannan kunya ce da haka annabi sallallahu alaihi wasallam to kun ga kenan wannan ya tabbata cewa sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kamar yadda yace ashadda haya'an min al-adra'a fi khidriha mafi tsananin kunya kagan aka sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam da ɗabi'a ya nuna cewa wannan ɗabi'ar kyakkyawar ɗabi'a ce to ballantana kuma banda sifanta shi da aka yi ya zo kuma a cikin wato furucinsa ya faɗa ya ce alhaya'u kulluhu khair ita kunya dukkaninta alheri ce da kuma wani yana daga cikin shama'il shama'ilul muhammadiyya shama'ilul rasul sallallahu alaihi wasallam kyawawan ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk yana daga cikin sunna sunna ba yau sai kawai abin da za a iya ɗaukan hukunci ba dukkan abin da yake ake danganawa ya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da sifa ce ta ɗabi'a ita ma ana kiranta sunna kamar yadda yake a wajen tarifin malaman hadisi na'am eh kawai ci shi din ya maka abu da bai da ai maka abu amma ka ki kai kawai kai shiru baka ji daɗi ba amma saboda baka so a ka fuskanci mutum da abin da yake baya so ko abin da yake zai zama so ka bakanta masa ko abin da zai kai ya zuwa ga abubuwa da ba su dace ba mm, sai kai kawai yanzu kamar idan mutum kaga Allah ta'ala ya ce wa jiba'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha mm, sakamakon mummuna mummuna kamar ta mm, mutum yayi maka abu kamar alal misali zagi kaga a shari'ance in karama in karama da kutankucin zagin da ya yi maka hmm? kaga ba ka da babu tafarkin zargi a kanka to amma kaga in ka rama wannan zagin eh, mutumin da yake da kawai shi ba zai rama ba sai ya haƙuri saboda kunyar kan cewa a ji irin wannan abin ya fito daga bakinsa ko kuma kunyar a ji kan cewa suna sa tare da wai to kaga wannan kunya ce kawai wannan cin ya zama to kunya ko ba shine ci ba ai sanin hmm. ko kai mai ne ci a wajen ka aran ma Thank you. eh amma in ya kawar in ya kawar kuma kare je kare kawar ya kullaka eh, eh. yawa ya afwa al'afu was safu ya afwa kuma ya kawar da shi daga ransa eh, shi ba tsoro bane menene ake cewa gudun mene eh gudun magana ta kaga wannan ai kaga shi ma nau'i ne na kunya shiru shiru din rashin tankawa kai maka an da fahimci shi kunya ko to ga abinda al-Imam an-Nawawi ya ce qala yace qala al-ulama Imam an-Nawawi ce malamai sun ce haqiqatul haya hakikanin kunya khuluq wato ɗabi'a ce ya ba'atu ala tarkil Me da yake zaburar da mutum akan barin abin da yake mummuna yake sanya a bar abin da yake ba mai kyau ba wa yamna'u min at-taqsir fi kuma yana hana a yi taƙasiri a taƙaita wajen haƙƙin mai haƙƙi shi ma kunya ce a taƙaita wajen haƙƙin mai haƙƙi kama alal misali mutum ka ci bashinsa ya baka lokaci ka biya an yi lokacin da za ka biya hmm? to kunya ita ce ka haɗu da shi lokacin ya yi baka biya ba sai ka ji kamar za ka nika to wannan kunya ce amma wanda yake haƙƙi yana kansa kuma ya yi tasiri wajen haƙƙin amma ko a jikinsa hmm? in ma ya ce ma zai masa magana ya ce sai ya ji haushi wani ka ji wannan don kawai ya bani don kawai abin nan don kawai na karɓi sa sai ka ce an san da taurin baki sai ka ce wai fa ya nemi haƙƙinsa fa ka yi tafsiri to wannan rashin kunya ce da mm. yin haka mara kunya ne saboda haka ga kunya din shine ka bar mummuna kuma ka bar abin da yake zai nuna ka yi tafsiri wato ka gaza wajen ba mai haƙƙi haƙƙinsa mm. domin wanda yake da wannan ɗabi'ar to ai kaga shine zai zama to mai cika alƙawari, wanda ya zama mai cika alƙawari, don saboda yana gudun a ce ya yi tafsiri wajen ba mai haƙƙi haƙƙin ta. Eh. a'a wannan nau'i ne na rashin kunya eh. abinda ake nufi da shaƙi wanda yake mai ashariya ai shine aka faɗa tsararre mai ashariya ko mm. hmm? a a shaki a addinance mara shaki a addinance dan wuta kenan aka sun sa'i mara arziki shine a shaki mara arziki wanda ba shi da rabo wajen Allah shine shaki kama mu a hausa a hausa muna amfani da shaki akan wanda yake fitsararre mm, eh. a ba mara tarbiya ba fitsararre dai wanda yake ba shi da kunya shi din ne mm. نمت saboda ai wato su ai haka ai ta'arifin su ne yazo ta'ammal ladina su'idu fa fil jannati lahum fiha wa ta'ammal ladina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardh إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض لهم فيها زفير وشهير خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وكذا kaga القرآن نيشين يبين شكيين من يكلم أما الذين شقوا ne شكيين amma warawaina an abul qasim al junaid mun ruwaito daga abul qasim al junaid al junaid ɗaya daga cikin salihan bayi ne wanda suke akan tafarkin magabata amma sufaye suna danganta kansu da shi da sufayen da sufancinsu yake akan hanya da wanda ma suke sufancin nasu fandararre ne duk suna cewa junaid nasu ne shi dai ana ce masa junaid as-salik wato mai yawan bauta ne kuma allah ya bashi hikima yana da maganganu na hikima amma abin da duk yake a kai tabbatacce yana kan tafarkin alkur'ani da sunna ba fankin irin wanda aka ɗauko daga abubuwan 'yan indiya da suke ba kuma abubuwan 'yan falsafa 'yan falsafa da suke yi wanda duk ya shigo ya aka yi ƙoƙarin a ɓata tarbiyyar addinin musulunci da shi a shigar da jahiliya a cikin wato koyarwar addinin musulunci shi aljunaid akan tafarkin sunna yake qal yace alhaya'u abinda ake nufi da kunya ru'yatul ala ayin ni'am ka rinka ganin ni'imomi da Allah ya maka wa ru'yatul taqsir kuma ka rinka ganin taqsirinka gazawarka eh, fa yatawalladu bainahuma to sai <clears throat> fa yatawalladu bainahuma hala sai wani hali ya haifu daga wannan tusamma haya wannan halin da zaka samu da yake da ake samun sa daga wannan halin guda biyu shi ake ce ma kunya wato kai ta ganin ni'imomin da Allah ya maka sai kuma ka ga tasirin ka kai ba to abinda zaka ji daga wannan in ka hada wannan da wannan to shine kunya wannan kunya ke na tsakanin mutum da Allah wannan kunyar salihai ke wannan kunyar masu ihsani kenan ka ga Allah ya mun kaza Allah ya mun kaza Allah ya mun kaza kai kuma ka ga kan cewar gashi nan sallar ma in kana yi ya ka take an baka dama ka je kai munajati da Allah amma kana sallah wai har kana har kana abin nan har kana tunanin abin da za ka in ka'idar da sallah har kana wannan tanto wannan shi ne sai ka ji kunyar Allah da Allah da abin da kai mun amma kuma gashi haka nake to yanzu wanda yayi wannan ai ga a irin mai wannan halin wanda har ya zo masa a cikin zuciyarsa a haka ga ka ga wannan shine wanda zai iya yakin yaki da son zuciya akan saban Allah mm. saboda ya tsufanci da sifar kunya kunya ta jin kunyar Allah wannan shi ta kunyar insani na'am albabul khamis wa samanin babi na 85 babu hifz sir wato a tsare tsare asiri kiyaye asiri babun kiyaye asiri na'am har mustafa eh eh rashin kunya ne mana saboda in ka zo ka tsira masa ido din nan ka zo ka tsira masa ido ba zai ji daɗi ba wannan abu mummuna ne amma baka bar wannan mummunan ba kuma shi ba zai iya yana cutuwa da wannan tsira idan kuma shi yana jin kunya ya fuskance ka da cewa haba malam zai kai tsira min ido hmm? to ka gani wane ne mara kunya a cikin nan eh? wanda ya tsira idan shi kuma wanda idan ya ce haba malam me ka tsara min ido ya yi kunya eh bai yi kunya ba da <laughs> yi kunya ba amma in ya kasa faɗa sai dai a gani a gane a fuskarsa to ya yi kunya so eh, shi kenan tun da kun ce a tsaya ɗin to ya samu sekondar <laughs> eh, bari zai mu tsaya mai tambayoyi a nan bari mu tsaya سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك